ta'uzu billahi samiyu lalim yana shaidanar rajim bismillahi rahmanu rahim wa ala nabi na muhammadu ala alihi wa sahbihi a jima'i wa manta biya hun bi isa da na ilayen middini wa da asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu albarka allah ya muku albarka allah ya sa ku gama da duniya lafiya allah ya kara muku arziki mai dimbin yawa ya shirya muku ya allah muna ya ci gaba da ɗaukar al'amarin 'ya'yanku bayan baku ya kuma shiryar da su ya ɗora su hanya ta gari gaba ɗaya mu da ku muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci 'ya'yanmu ya sa su zamanto waɗanda za a yi alfahari da su wanda kuma za su zamanto za su amfani wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mu da su tsani ne ko wata gada ce wadda za a hau a tabbatar da addini a ban ƙasa cikin adalci ya haɗa mu aljanna firdausi yan uwa mu yi la'akari sannan mu faɗaka mu duba ga Allah sannan kuma mu taimaka ma marayu taimakon marayu taimako ne wanda ya zamanto ba shi da wani shamaki tsakanin kai da ka bada da Allah subhanahu wa ta'ala Allah kaɗai shi zai biya ka Allah kaɗai shi zai buɗa maka a hanyar neman ka muna da 'ya'yanmu a cikin gidajenmu muna ciyar da su muna shayar da su muna sai musu abin da suke so idan za su je makaranta za mu sai musu kayan kwalama suna cin cizi suna shan bobo suna shan sweet suna cin biskit muna soya musu kwai muna soya musu indomi suna cin abin da ransu yake so mu waiwayi wa'annan bayan allah marayu wanda suka mutu wanda iyayensu suka mutu ko kuma wanda wani iftila'i ya fada musu suna nan a sassa-sassa na wannan ƙasa wanda suna nan zaune ba ilimin boko ba ilimin arabic ba ci mai kyau ba ci ba sha mai kyau babu sutura mai kyau mu muna cikin gidanmu cikin kwanciyar hankali ba ma tunanin waɗanda halin da suke ciki ya kamata mu faɗaka ba sai kana da kuɗi ba ɗan uwa ba sai kina da kuɗi ba yar uwa abinda Allah subhanahu ta'ala ya hore maka ko mun kankanta shi ka gutsura ka je ka taimaka ma marayu wallahi azim ko saboda irin ko in kula da kuma ba ruwan mu da al'amarin abin da ya shafi marayu wallahi azim shi kadai za mu iya fadawa abin da muka fada na rashin tsaro rashin kwanciyar hankali fitinu sai dai a kashi ai azdan ga sunan ya'ya a zube ba ilimin addini ba na zamani ba ci kyau haka yaro zo zai kura maka ido idan ka fito daga gidanka za ka hau abin hawanka ka kada aiki za ka tafi kasuwanci kake kai jami'in tsaro ne ba abin da ya dame ka da mai maraya yake ciki ya ci ya sha baka sani ba uwar shida mijin ya mutu ko uban ya mutu tana nan zaune ta ci ta sha ba abin da ya dame mu suna zuwa makaranta an koro su za ka ga an koro yaran marayu makaranta ba su a biya ba me kai me kai a cikin kai falalarka da Allah ya baka dan abin da Allah ya gutsura ya baka me ka gutsura ka taimaka ma marayu wallahi mu dawo mu shiga taitayin mu mu kula da wannan bayan Allah ba wai don Allah bai san su bane ya ɗauke musu ya ɗauki iyayensu ba kuma wani laifi suka yi ma Allah ba ba wai Allah don bai san su bane wata kudura ce da kuma iko kamar yadda ya ɗauke iyayensu haka kai ma zai zo ya ɗauke ka ya ɗauke ni kuma ya zama to 'ya'yanka an waye gari su ma sun zama sun zama barayu irinsu wani tanadi kai wani kintsi kai wani shiri kai ma 'ya'yanka kafin ka bar duniya wani taimako kai ma marayu wani taimako ka bada da gudunmawa wanda zai tafi hannun marayu idan muna maganar marayu ba ma maganar mai hali ba ma maganar mai dukiya ba ma maganar mai mulki dama masu mulki su ne abu na farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su A kan amanonin da Allah ya ba su abin da muke nufi a nan shi ne. duk abinda da Allah ya baka ko mun kankanta shi ka gutsura ka taimaki marayun ungoku ka taimaki marayun layinku babu yadda za a ce a layinku duk inda kake a ce ba maraya ba muna nufin wai ya zamanto sai kana da wata dukiya ba sai kana da wani kuɗi ba ɗan abincin da Allah ya baka ya sauƙaƙe maka ka yi kwano guda na abinci ka kai gidan marayu su ci ka samu albarka a nan duniya da lahira za ka ga yadda hanyar samun ka za ta buɗe za ka ga yadda al'amarinka zai rika ci gaba ko mun kankanta abin da ka samu idan ka siyo ma yaranka abu kana raba musu suna ci ka yi tunanin marayun da ke makwabtanku ka sai ɗan abin da ya dace ko ɗan biskit din nan ko ɗan cizin nan ko ɗan bobo din nan ce bari ka kai gidan marayu ka kai gidan wacce mijinta ya rasu ya ban mata yara mu shiga taitaye mu mu mai da hankalinmu mu taimaki kan idan muka taimaka mu wa'annan marayu suka sami ilimi suka samu arziki Allah ya azurta su kanmu mu kai ma mu ma wata rana za a wayi gari ba mu to ya zama wajibi mu kula sosai mu gane abin da ke gabanmu a layinku akwai marayu a bayan layinku akwai marayu a unguwarku akwai marayu a garinku akwai marayu kai abin da za ka iya yi ɗinkin sallah za ka yi ma 'ya'yanka yi ƙoƙari ka sa maraya guda ɗaya ka haɗa su kai musu ɗinki makaranta za ka biya yi ƙoƙari ka ɗauki nauyin maraya guda ɗaya iya abin da za ka yi iya ƙarfinka ba muna nufin cewa ku tattaro kuɗi ku babu wai dan ba ku da inda za ku yi ba alhamdulillahi bayan allah suna ta turo mana kuɗi ta akawunt na nemakon marayu ko muna taimakawa wallahi akwai abin da ya sa ne muku wannan maganan jiya na ziyarci wani guri inda marayu suke hankali na ya tashi matukar gaske ban san da gurin ba sai da wani ya alamta mu kuma na je na ga marayu na ga halin da suke ciki Allah Ubangiji ya faɗakar da mu wanda suke tura kuɗi a kan suke cewa ka a faɗa sunansu Allah ya muku albarka Allah ya maduke ku albarka wata baiwa Allah gashi nan ta turo kuɗi daga America ga telan nan tasa ina ga muka canza kuɗin wajen dubu saba'in da biyu ne allah ubangiji ya ninka miki so dubu saba'in da biyu ku ci gaba da taimaka mu marayu duk inda ku ci ba sai kun bamu ba mu idan kuka bamu amana ce kuka ɗora mana wadda za mu isar da ita idan kana tunanin kana da wani kyakkyawan shiri ga marayu na taimakon su da ɗinkuna ko abincin da za su ci mu mun san inda suke kuma muna da file file na duk wani maraya da muka tsinta a unguwanni wanda idan abin da kuke ba mu shi muke rabawa mu kai ma wa'annan wani lokaci mu kai ma wallahi lazim duk lokacin da ka sa kanka a cikin harkar maraya ba za ka taba samun nutsuwa a cikin zuciyarka ba saboda kullum sai ka ga abin da ka zai tashi da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu zukatanmu imani ya sa mana jajircewa wajen taimakon maraya da ɗan abin da muke da shi ko mun kankanta shi Allah Ubangiji ya gafarta mana Allah ya anshi mu wa'annan marayu da iyayensu suka mutu suka basu Allah shi gafarta musu Allah ka ɗauki lamarin wa'annan marayu su zamanto na gargaru Allah ka ɗauki lamarinsu idan mu mun gaza Allah kai mai iko ne Allah cikin fadalarka da iliminka cikin kudurarka da ikonka Allah ka ɗauki nauyin wa'annan marayu kar su tagayyara kar su lalace ya Allah Allah ka shiga cikin al'amarinsu ka shiga cikin al'amarinsu ya Allah muna roƙonka Allah gazawar da muka yi mu kuma Allah ka yafi mana abin da muka yi ɗan daidai wanda muka iya Allah ka karɓa mana Allah ka karɓa mana ga duk wanda yake so zai taimaka mu marayu a duk duniya muna ba da lambar account da abin da kake so a yi idan makaranta kake so a gina ma marayu idan abinci kake so a basu duk wani abu da kake so a yi ma marayu za mu muna da inda marayu suke sannan kuma ya ku yan uwa musulmi duk inda kuke a faɗin duniya akwai marayu ba sai kun tura mana ba ku yi iya abin da za ku iya yi kamar yadda na faɗa a baya mutum ɗaya Allah ya sa za ka iya ɗaukar nan ka ɗauki nauyin shi a fatan Allah shi datar da mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah